الطلب فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا قوم قوتا رمضان هجرانا دا شكرا دبو دا داري دبيو daidai da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu ci gaba da tafsirin suratu ali imran daga kan aya ta 130 insha Allah

kada ku rika cin riba wato ninkin ba ninki wata wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku kiyaye Allah akwai fatan za ku samu tsira Wata wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin kuma ku kiyaye wannan wuta wacce take ranar alkiyama allati uiddat lil kafirin wacce aka yi tanadinta aka shirya ta domin kafirai wa Allah Allah war rasula kuma ku yi ma Allah biyayya da shi da manzonsa la'allakum turhamun akwai fatan za ku samu rahamar Allah in kuna biyayya gare shi da kuma manzon shi wasari'u ila magfiratin min rabbikum kuma ku rika yin sauri kuna gaggawa ta wajen neman gafaran Allah mahalicinku wa jannatin ku rika yin gaggawa wajen neman gidan aljanna arduha samawati wal ardu wacce fadinta ya kai sammai da ƙasa uiddat lil muttaqin an shirya ta don masu kiyaye dokokin Allah Allah la

Allah ya ce alladina yunfiquna fi sarra'i wa barra ne waɗanda suke taimakawa da dukiyansu a halin samu da rashi suna da shi suna bayarwa ba su da shi ma suna bayarwa domin abinda ake nufi da ka bayar lokacin da baka da shi shine ka bayar ko da abin da ka mallaka kaɗan ne suna ba da taimako da dukiyansu a halin da suke cikin wadata da kuma lokacin da suke talauci a halin daɗi da ɗaci bisan ra'i wa barra wal na gaiba masu haɗe fushi suna cikin waɗanda ke shiga gidan aljanna Allah ka samu na ci Wal'afi na anin nasi da kuma masu yafe wa mutane laifukan da suka yi musu wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah wato kuma shi Allah yana son masu kyautatawa akwai saurawa wallahu fa'alu fahishatan kuma masu shiga gidan aljanna su ne waɗanda idan suka aikata wani alfasha da sun aikata wata alfasha au zalamu anfusahum ko sun cuci rayukansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfaru li dunubihim su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke iya gafarta zunuban bayi in ba Allah ba walam يسروا على ما فعلوا wa يعلمون باسا ba sa dagewa wancan laifi da suka yi ma Allah alhali suna sanin cewa abin nan ba shi da kyau mutanen kwarai suna tuba ga Allah wato suna barin laifi idan sun tuna suna sabon Allah nan da nan sai su tuba ga Allah su daina aikata wannan aikin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce magfiratun min rabbihim waɗanda aka kirga din nan da waɗanda suka bar mu'amala da riba waɗanda ke kiyaye shiga wuta a ranar alkiyama waɗanda ke biyayya ga Allah da manzonsa waɗanda ke gaggauta neman gafaran Allah waɗanda suke rige-rige wajen neman gidan aljanna waɗanda suke taimakawa da dukiyansu a halin samu da rashi masu haɗiye fushi masu yafe wa mutane masu neman gafaran Allah waɗanda ba su nacewa a kan laifi jaza'uhum makfiratu min rabbihim sakamakonsu shine samun wata gafara ta Allah su. duk wanda ya dage da ibada a nan duniya to zai samu gafaran Allah wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan za su samu su gidaje na aljanna waɗanda kore ke gudana karkashin su khalidina fiha suna dawwama cikin gidajen aljanna wa ni'ma ajrul alimin Allah ya ce madalla da ladan masu aiki wato sai kayi aiki kake samun gidan aljanna

to ita duniya in ka ce za ka miƙe kafa a cikinta to in ka yi tunani akwai wanda ya miƙe kafan amma kuma ba ta kai shi ba wato Allah ke cewa waɗannan abubuwa da ake gaya muku su ne tsira gare ku idan kuka ce saba ma Allah za ku yi to ai misalai sun gabata duniya ba yau aka fara ba ba jiya aka faro ta ba ko shekaran jiya ta daɗe kad khalan min qablikum sunan misalai sun shude a gabaninku idan ma da kuke babu misali Allah ya ce fasiru fil ardi ku yi tafiya cikin duniya ku sha kallo fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku dubi yanda karshen masu ƙaryata Allah ya kasance kamar misali kasar Masar wanda in ka je kaga gidan Fir'auna duk duniya babu inda ake ziyarta a kalla kafirai daga ko'ina kamar ƙasar masarin da suke zuwa ganin kabarin fir'auna duk duniya ana cewa wannan shine abin mamaki na farko wanda ya fi girma a duniya har yau bature yana mamaki yadda aka yi fir'auna ya gina wannan kabarin wato blog din yadda ma aka yi shi har yanzu bature ya kasa gano sirrin shi Allah ya ce to ku yi tafiya idan garin ku babu abin misali in ka shiga duniya za ka ga abubuwan misalai da yawa Allah zai nuna maka ƙarshen makaryata waɗanda suka kifin dokokin Allah to saboda haka ha bayanun bayanun linnan bayanun linnasi shi littafin alkur'ani bayani ne ga mutane shiriya ce daga Allah wa'azi ne amma ga masu kiyaye dokokin Allah don haka shi alkur'ani yana karantar da kai uh, yanda za ka samu shiriwar Allah sannan kuma alkur'ani yana maka wa'azi yanda za ka gama da duniyar nan lafiya akwai uh, a sheikh abdulrahman as-sa'adi mai tafsirin taisiru karimin rahman shafi na 115 ya karanta ayoyin nan da muka karanta na suratu ali imran sai ya ce to wai me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da magana riba a lokacin da ake magana mai zafi akan yaƙi ana magana akan yaƙin uhudu yakin bi'ir ma'una sai gashi manzon sai gashi Allah subhanahu wataala ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi waɗanda suke magana akan riba me ya dalili sai ya ce wala Allah hikima wallahu a'lam fi idkhalihi hadhihi al-ayati me yiwuwa dalilin da yasa Allah ya shigo da magana akan cin riba kudin ruwa a lokacin da ake magana akan yaki ana cikin magana akan yaki sai Allah ya shigo da magana akan cin kudin ruwa me yiwuwa hikimar da ta sa Allah ya haka asna a kisati uhudin annahu qad taqaddama anna Allah ta'ala wa ada ibadihi al-mu'minin annahum idza sabaru nasarahum ala a'dahi saboda cikin bayanin da muka yi a baya Allah ya gaya ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda za a yi su samu taimakon shi idan suka yi hakuri suka kiyaye dokokin Allah to Allah zai ba su nasara akan makiyansu wa khazala a'da'ahum anhu kuma zai kunyata makiyansu domin mun karanta waɗannan ayoyin a baya wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan labarin yakin Uhudu Allah eh, bayani na tafi can gaba yake cewa eh, kamar yadda muka karanta a baya in tamsaskum hasanatun tasu'ukum hasanatun tusaskum hasanatun idan abu mai kyau ya same ku tasu'uhum yana bata ran kafirai kafirai ba su son wani alheri ya samu musulmi wa in tusibkum sayyi'atun in wani mummuna abu ya same ku ku musulmai farahu biha sai su yi murna Allah yana ba mu labarin halin makiyanmu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tasbiru inda za ku yi hakuri wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah la da kaiduhum a ma kirtin da suke kula muku ba zai cutar da ku da komi ba inna allaha bima na muhit saboda Allah ya kewaye duk abin da kafirai suke aikatawa wato kamar Allah yana gaya mana sharaɗi kafin mu samu taimakonsa ba sai mun yi haƙuri mun kiyaye dokokinsa sun makala sannan kuma sai ce istaqulu lil mu'minina imani alan yakfiyakum ashe Allah bai isan muku ba Allah yake tambayan sahabban eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbansa a yakin uhudu ashe Allah bai isan muku ba Allah ya wadace ku kuma Allah yana iya ba ku taimako an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal mala'ikati munzalin yana iya muku taimako da mala'iku dubu uku waɗanda za a rika saukar da su daga sama saboda taimaka muku a lokacin yaƙi bala in tasbiru wa tattaku Allah ya ce haka ne idan kuka yi hakuri kuka kiyaye dokokin Allah wa ya min faurihim haza su fada muku a irin wannan wato da irin wannan garaje yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai ba ku taimakon mala'iku dubu biyar min al mala'ikati musawwimin waɗanda suke da alaman tafiya yaki ah, kenan Allah yana gaya masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in kun yi hakuri kun kiyaye dokoki na. to zan ba ku taimako har ma da mala'iku a lokacin yaki kuma kafirai ba za su iya cutar da ku ba to shine al-imam sa'ad yace fa ka annan nufusa ishtaqat ila ma'rifati khilasi taqwa sai zama kamar rayukan sahabbai suna so su san menene za mu yi wanda zai sa ka ba mu taimako akan makiyanmu التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة فذكر الله في هذه الآية شيني سي الله يتيتو إذن كنا nasara akan أكن كافري lokacin تنياكي كنا so ku samu أكن a kansu abu na farko shine ku kiyaye cin kuɗin ruwa wato dalilin da yasa kenan Allah ya kawo bayani akan matsala ta riba a lokacin da yake magana akan yakin da aka yi yakin uhudu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da za ku yi gudun sa shine cin haram matukar kuna cin haram to ba ku samu taimako na ah, don haka yasa duka waɗannan ayoyin kowanne kowace Allah yana magana akan haƙuri da tsoronsa wa in tasbiru wa tattaku la kai duhun shay'a wannan kuma yace bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza yumdirukum rabbukum ashe da'iman akwai bukatar musulmi ya zama mai hakuri sannan kuma ya zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa idan musulmi baya kiyaye dokokin Allah to koda sun tsaya faɗa da kafiri kada ya yi tamanin samun taimakon Allah saboda wancan kafiri mai sabon Allah ne kai ma musulmi mai sabon Allah ne to wane ne zai samu taimakon Allah cikin ku sai Allah ya kyale ku ku ta bugun juna wannan aya ta samu kuskuren fassara kamar guda biyu kuskure na farko akwai waɗanda suke fassara ayan nan cewa ya riba ga ɗan kasuwa haramun ne kan kalma ta da kalma ta'arriba suna ɗaukan ma'anarsu guda don haka yasa suke fassaran abinda Allah ba ke faɗa <clears throat> aya ta 130 ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wataala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la ta'kulu riba kada ku ci riba a bu'afan mudha'afa ninkin baninki sai suka dauka ana nufin riba kada ku ci riba ninkin baninki wannan fassara ne na jahilci saboda akwai bambanci tsakanin kalma ta arribuhu da kuma kalma ta arriba wannan fassarar bai inganta ba dalili kuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kayyade wa dan kasuwa riban da zai samu ba wanda shine abin da sunna ta karantar da mu kamar yadda ya zo cikin hadisin anas bin malik <clears throat> riwayar al-imam ahmad cikin al-musnad da kuma al-imam tirmizi fi kitab al-buyu hadisi na 314 eh, da kuma riwayar ibn maja kulluhum min hadisi anas ibn malik yana bada labari yace galas si'ir ala ahdi rasulillah zamanin manzon Allah farashin kaya ya tashi wato an samu tashin farashin kaya a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kalu sahabbai suka ce ya rasulullah sayir lana kai mana farashi mana idan ka yi mana farashi magana ta ƙari babu sauran kuma yadda za a yi a samu irin wannan matsala sai manzon Allah ya ce inna Allah huwa musairul kabibul basit Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yin farashi da kansa Allah shi yake karban farashi kuma Allah madaukaki shi yake sauƙaƙe farashin wato Allah shi yake sauƙaƙe kaya kuma Allah shi ke kuntata kaya ɗin, yadda zai zamanto ana neman sa a rasa farashin ya hau ko ana neman sa ya zamanto ya yawaita farashin ya faɗi wannan aikin aikin Allah ne inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wani mutum ya ce zai ƙayyade ma kaya farashi to kofa ce ta zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni la arju an alqallah an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi ina fatan in haɗu da Allah ba tare da an samu wani mutum daga cikin ko musulmai yana nema na da wata cuta da ne masa ba fi damin wala malin ta zubar da jininsa ko dukiya ah, don haka manzon Allah bai yarda an ƙayyade makaya farashi ba don haka cewar ga yawan riba da ɗan kasuwa zai samu saboda kiyaye halal wannan ba shi da asali a shari'ar musulunci Eh, illa dai addini ya kwadaitar da mu mu yarda da farashi mu yarda da riba kaɗan an sai da kaya an ɗan samu riba ɗan kaɗan mu yarda da shi saboda albarkan da Allah ke ba ma 'yan kasuwa yana ga wannan riban ɗan kaɗan abinda shari'a ta karanta da mu kenan amma idan aka tsula ma kaya kuɗi to albarka raguwa take saboda hadisin jabir bin abdullah ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ma 'yan kasuwa waɗanda suke sauki ma kasuwancinsu yake cewa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza Allah ina roƙonka kai rahama kai jin kai ga mutumin da ke da sauƙi lokacin da yake sayan kaya da kuma lokacin da yake sayarwa kaga manzon Allah ya bar duniya amma wannan addu'a tana nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi riko da ita yana ta amsa wa annabi Muhammad duk sa'ilin da aka samu ɗan kasuwa mai sauƙi wajen saya da sayarwa to albarkan wannan addu'an na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya haukan shi matukar an samu ɗan kasuwa mai sauƙi a kowane zamani a kowace ƙasa to wannan albarka zai haukansa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2076 don haka ibn rushdi a littafin albayan wa tahsil mujalladi na tara shafin 306 yake cewa saboda addu'an da manzon Allah ya yi ma 'yan kasuwa Allah ka yi rahama da mai sauƙi a kasuwancinsa a dalilin wannan addu'an yasa bal yushkaru ala zalika an fi'lihi li wujuhin nasi wa ujaru idza fa'alahu huli wajihin Allah a nan duniya ma dan kasuwan yana ganin alama saboda zai dinga samun godiya na bayan Allah a gabansa da bayan shi sai ya ga alama kafin ya tafi lahira ya samu babban rabo a wajen Allah amma sharaɗi idan fa'alahu li wajhi Allah idan saukin nashi yayi ne ba dan ya karya kasuwancin abokin cinikinsa ba domin akwai wanda ke yin haka ya sauwake nashi kaya ne saboda jama'a su bar zuwa wancan shagon su dawo na shi <clears throat> saboda haka iyakan rabonsa kenan saboda bai yi don Allah ba amma idan ya karya farashin kaya ne liwajihillahi saboda neman yardan Allah da wannan mutumin babu shakka akwai lada na nan yana jiransa a ranar tashin kiyama wannan asali <clears throat> da farashin kayan sayarwa da wato ladan aiki na kodago wannan a shari'ar musulunci ba a kayyade shi ba mabnaha ala tarawih asali Allah ya ɗora abu biyu ɗin nan akan yarjejeniya ne tsakanin kai mai saya da kuma mai sayarwa da kuma tsakanin kai mai bukatan a maka aiki da kuma ɗan ƙodago da zai maka aiki a abubuwa biyu ɗin Allah ya gina su akan at-tarawi saboda aya ta 29 ta suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum ayyuhallazina imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiya a tsakanin juna ta hanyar zalunci Allah ya hana mu mu cuci juna illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai dai fa idan zai kasance ta hanyar fatauci ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar kodago yaya za a yi in samu kuɗi daga wajenka kuma wannan kuɗin ya zama halal sai Allah ya ce an tarabin minkum an samu yarjejeniya a tsakaninku to wannan yarjejeniya shi da kuskuren da jama'a suke mutum ya taho zai maka aiki dan godago ne kamata ya yi ya gaya maka kudin aikin da zai yi nan wannan aiki zan maka shi rijiya ce zan tona maka akan zaka bani dubu talatin ba zai faɗa ba sai an gama tonon rijiyan sai ka ce masa nawa za a biya ka sai jihar tsakaninmu da kai ai babu wani abu abin da ka ga dama sai ka bani da wannan ya cuci kansa domin ya riga ya yarda da za ka ɗauki naira goma ka ce to gashi a je a sha ruwa a wajen Allah ba ka da laifi ko guda ya cuci kansa domin abinda Allah ya faɗa illa an takuna tijaratan an tarabin kuma galibi waɗanda suke yin haka su ɗin suna da nufin zalunci domin bayan da za a yi mutum ya san kuɗin aikinka tunda ba sana'a shi ce. misali ya kira ka zo ka tona min rijiya to yaushe taba tona rijiya bare ya san nawa ake biya idan mutum ya tona rijiya sai da ka gama tona rijiya sai ka ce abin da kaga dama ka bani ai muna wuri guda ne babu wannan sanayya a ka'idar musulunci yarjejeniya in ji Allah illa an takuna tijaratan an tarabin minku a samu yarda tsakanin juna kuma duk inda aka ce za a yi biya kudin aiki a irin wannan tsari babu yarda domin da zaran ka bashi abin da ya gaza abin da ya kamata a ce an bashi to daga wannan rana duk inda kuka haɗu ransa a ɓace yake saboda shi yana ganin ka cuce shi alhali kuma kai baka san abin da ya kamata ka bashi ba shi abin da yake nufi ka sa hannu aljihu ka bashi abin da ya sawwaka ko da dubu ɗari ne kada dai ya gaza akan abin da aka saba ba wa mutane wannan ya saba makarantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa kake sai da kaya wannan kaya zan sayar maka shi naira goma to kuma ko da a ce kayan naira biyar ne dan ya ninka farashinsa idan ka yarda ka biya wannan kuɗi baka da laifi a wajen Allah shi ma bai ci haramun ba babu adadi game da yawan riba da ɗan kasuwa zai samu kafin a ce ya ci haramun babu da zai sai abu dubu ɗaya ya sayar da shi dubu ɗari wannan ribar da ya samu ba haram ba ce illa dai tana da karancin albarka abinda sunna ta nuna mana kenan akwai sharadi guda wanda malamai suke faɗa idan kana lisil'ati ah, sa'irun ma'rufun fi suq idan ya kasance wani kaya yana da farashinsa sananne a kasuwa an riga an san wannan kaya farashin sa kaza ne domin akwai irin waɗannan kayan waɗanda su farashin su a yanke yake a kasuwa ba a ma ciniki a kai to ba kauye ya shigo gari da ka gan shi a bakin hanya kafin ya je kasa kai me zaka je saya ya ce ni zan tafi neman bokiti ce to ba ni dubu goma zan kawo ma bokiti ashe bokiti gaba ɗaya bai fi ɗari biyar ba ba ƙauyen nan ya ɗauki dubu goma ya baka kuma babu wanda bai sani ba a garin gaba ɗaya kuɗin bokiti bai wuce ɗari biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan ribar da ka samu ba halal ba ce. sai in ba ƙauyen nan ya shiga gari ya bincika ya san gaskiyan al'amari game da kuɗin bokitin nan duk da haka ya kyale ka ya tafiya shi to a wannan lokaci ne kake cin hazal amma idan bai shiga ba wannan ciniki ba halatta shi ba hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 1518 la talaqawul jalaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ku tari masu kawo kaya wa man talaqahu fashtara minhu wanda ya tari mai kawo kaya kasuwa ya tare shi a bayan gari sai sai kayan shi ya biya shi wannan kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza a ta sayyidu suka fa huwa bil khiyar lokacin da mai wannan kaya ya iso ga kasuwa yana da zaɓi imma wancan ciniki da aka kulla ya zartas ko kuma ya fasa wannan shine kaɗai sharaɗin da aka samu cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da cinikayya don haka yasa bayani ya zo cikin fatawar lajina mujallaji na goma sha uku shafi na sha tara malamai suna cewa laisatil arbahu fi tijarati mahduda ita riba wajen kasuwanci ba ta da iyaka bal tattabi'u ahwalal ah, arabi wa talab riba tana bin yanda kaya farashinsa ke canzawa a qillatan wa kasra wajen rashin yawan kayan ko kuma wadatuwar kayan yadda farashi ya canza haka Allah tabaraka wa ta'ala ke hukuntawa don haka duk abin da ɗan kasuwa ya samu halal ne gare shi lakin yustahsanu lil muslim ta jiran ghayruhu an yakuna sahlan samhan fi bai'ihi wa shara'ihi sai dai duk da haka ana son dan kasuwa musulmi ya kasance mai sauki ta wajen cinikayyansa wajen saye da sayarwa wa Allah ya tahiza fursata gaflati sahibihi fa yakhda'uhu bai kamata mutum yayi la'akari da lokacin da wato abokin cinikinsa ya kasance ya rafkanu ya jahilci wani abu sai shi dan kasuwa ya cuce shi ta wannan lokaci fil bai'i wa shira bal yura'i haqqal ukhuwa al islamiyya abinda ya kamata shine yan kasuwa su kiyaye hakkoki na yan uwantakan musulunci wato bai kamata musulmi yayi kokarin cutar da dan uwansa ba suna cewa kasbu tajiri gairu mahdudin bi nisbatin shar'an ah, yawan riba ga dan kasuwa wato shari'a ba ta kayyade shi ba lakin la yajuzu lil muslim an yakhda man yashtari min duk da haka bai kamata mutum ya yaudari wanda ya zo wajensa zai ci sai wani kaya ba bai kamata ba fayabi'uhu bi ghairi si'ir al-ma'ruf fi suq ya sayar masa kaya da farashin da ba shi aka san ana saya ba a kasuwa wannan bai kamata ba Allah ya laifin fi sannan in dan kasuwa zai sai da kayan to shari'a ta kudaitar da shi kada ya tsuga farashin kayan wato kada ya tsuga mar kudi yadda zai samu riba mai yawa bal yakunu samhan idza ba'a wa idza ishtara li hasin nabi sallallahu alaihi wasallam ala samahati fil mu'amala ya kamata dan kasuwa musulmi ya zama mai sauki lokacin saya mai sauki lokacin sayarwa lokacin da ake karban bashi gurinsa lokacin da zai bi zai bi wato ya karbo bashi to duk waɗannan lokuta ana son ɗan kasuwa ya zamanto mai sauƙi matukar musulmi ne saboda manzon Allah ya faɗaitar akan haka yana fatawar lajina mujalladi na goma sha uku shafi na tisiyan da biyu don haka duk mutanen da suka riko da shari'ar Allah waɗannan mutane suna samun albarka a rayuwarsu ta duniya har zuwa kiyama kai ɗan kasuwa kana buƙatan cinikinka ya zamanto yana da albarka harkanka tana haɓaka sai kana bin malamai ana baka manyan layu ga abin da za ka yi ka samu sauƙi ka samu albarka a cinikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi sauki a harkokinka Allah tabaraka wata'ala sai ya sa maka albarka shi yasa a cikin alkur'ani Allah ya mana ishara da ire-iren waɗannan kamar misali suratul jinn ya ce wa allah law istaqamu ala tariqa ala tariqa Allah kamu ala tsarika Allah tabaraka ta'ala ya ce da dai za su daidaitu a kan hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da za su daidaitu a kan hanyar Allah la askaina ma an gada kan damun ba su ruwa mai yawa wato ƙasa ko da tana cikin fai idan mutanen wannan ƙasa suka koma ga Allah da wannan ƙasa Allah zai raya ta ga kuma a suratu taha da Allah ke ce mana fa in ma ya'tiyannakum minni hudan hudan in ma shirya ta zo muku Allah yana gaya ma 'yan adam in shirya ta ta zo muku in na turo wani annabi ya zo muku da saƙona famani ba a hudaya to wanda ya bi shirya ta daga cikin mutane fala ya zillu wala ya shika ba zai ɓace ba kuma ba zai samu wahala ba duk wanda ya bi shirya ta to baya shiga cikin wahala wa man a a'raba an zikiri wanda ya bi jirema wato littafin da na aiko ya zamanto babu ruwansa da tunanin Allah babu ruwansa da bin hukuncin Allah fa inna lahu ma'ishatan banka wannan yana da wata rayuwa mai cike da kunci kenan abin da ke sauke ma rayuwa ta dan adam ita ce biyayya ga Allah da kuma manzonsa wani misali yadda ya faɗa mana ya ce walau annahum aqamu taurata wal injila وما أنزل إليهم من ربهم وما injil da dai za su yi aiki da littafin at-taura su yi aiki da littafin al-injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim da wannan littafin alkur'ani qurani la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da mutane sun ci arziki ta samansu da kasansu ba tare da an gaya maka irin arzikin da Allah zai baku ba da dai za ku yi aiki da littafan da Allah ya saukar muku to kuwa da kun zauna lafiya kun ci arziki sama da ƙasa minhum ummatun muqtasida wa kasirun minhum sa'a ma yaqulu ah, sa'a ma ya'malun ah, wannan ya dace da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini zan tafi in bar duniya amma zan bar muku al'amura guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku taɓa bacewa ba muddin kuna riko da waɗannan al'amura guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah wa sunnata nabiyhi zan bar muku littafin Allah zan bar muku sunnar annabinsa riwaya ta Malik da kuma hadisin da riwayar al Bukhari da alimam tirmizi Tirmidhi taraktu fikum ma in tamassaktum biha lan tadillu ba'di abadan Allah wa sunnata rasulih zan tafi amma zan bar muku abubuwa guda biyu waɗanda in kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada duk wanda ya riko da littafin Allah ya riko da sunnar manzon Allah to yana cikin tsira a kowane zamani kuma a kowane hali ah, don haka yasa waɗanda suke aiki da karantarwan sunna ya zamanto ɗan kasuwa ne mai kirki mai taimakon jama'a ta wani mutumi ba ka raba kasuwancinsa da samun haɓaka Allah zai zuba masa albarka cikin wannan dukiya musiba ba za ta ringa aukan mata ba amma cewar Allah ya haramta ɗan kasuwa ya ninka riba wannan babu hujja cikinsa wannan ayan ba ta magana a kai don haka yasa muka ce waɗanda suke fassara wannan aya da cewa tana magana a kan riba ne sun yi mummunan fassara a eh, abu'afan muba'afa ba wai ana magana ne akan riba na ɗan kasuwa ba ana magana ne akan riba kuɗin ruwa sai kuma kuskuren fassara na biyu da aka samu game da wannan aya wannan kuskure an same shi ne wajen malamai na zamani malaman da ba a taɓa samun malamin da ya yi kuskure wajen fassara wannan aya ba sai a wannan zamani magabata ba su yi kuskure ba bi ma'ana inna ma kana hadha min al-ulama al-mu'asirin eh, man qala bi jawazi akli riba wa ta'amul bihi idza kana ghayr mudha'af akwai malamin da ke cewa ai abinda Allah ya hana game da cin riba na banki wato interest kenan kudin ruwa ka lura da ayan nan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa Allah bai ce la ta'kulu riba ya shiru ba yace adhafan mudha'afa kar ku kar ku ci kudin ruwa sai ce ninkin ba ninki ashe ba wai cin kudin ruwan ne haram ba ninnin kawai shine haram sai aka samu malamin da yake ba da wannan fatawa yana cewa ah, don haka cin kudin ruwa halal ne a cikin alkur'ani wato interest na bankuna halal ne saboda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba da a ce ya tsaya haka to an sani riba ce Allah ya haramta amma sai ya ce abu'afan mudha'afa ashe abu'afan mudha'afa shine aka haramta ba riban ba kada ku ci kudin ruwa wanda aka ninka ninkin ba ninki sai malami ya ce don haka idan aka ce an samu kudin ruwa interest wanda bai wuce 5% a tawai wadanda ɗan kaɗan ne wannan babu laifi ba a taɓa samun malamin da ke ganin fassaran wannan aya haka yake ba sai wannan zamani daga nan aka fara samu فلم يقل أحد منهم بجواز أكل الربا إذا كان غير مباح وإنما حمل القيد في الآية على أنه قيد أغلبي لا مفهوم له ما لمن دا دم ما da ya fassara wannan aya baya fassara ta a wannan tsari cewa Allah ya halatta cin wannan ba shine abin da shari'a take nufi ba cewar abin da aka haramta game da cin riba wato shine mai yawa wanda ya zama ninkin ba ninki kamar misali a ba baka bashin dubu ɗari sai ya zamanto dubu dari nan ya haifar da kuɗin ruwa miliyan guda to wannan shine haram amma idan dubu ɗarin nan zai haifar da kamar ɗan dubu ɗaya da ɗan dubu biyu da ɗari biyar haka kaga karamin interest kenan wannan babu laifi to wannan shirme ne dalili kuwa saboda shi Allah ya gama karkare magana abinda ake cewa akwai abin da ake cewa mantukatun sariha ayar da ta fito ta yi magana karara wanda ba ta bukatan tawili wanda shi ake cewa almantuka as-sariha aya ta yi magana a cikin alkur'ani wanda ba ka bukatan wani malami ya fassara maka to irin wannan aya hujjanta yana da karfin gaske wato ita riba idan ma kace eh wannan ayan ta suratu ali imran tana nuna halalcin riba dan kadan to akwai ayan da tafi wannan karfi wacce ba ta bukatan fassarar wani malami suratul baqara aya ta 278 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ta 278 ba ta ma bukatan wani ya fassara maka ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku kiyaye Allah wazaru ku bar ma bakiya abin da ya ragu minar riba na kudin ruwa yace abin da ya ragu kaga kenan 1% ne 2% ne 5% ne 100% ne 1000% ne abin da duk ya ragu Allah ya ce ku bashi kaga wannan ayan ita ce ake kira wato uh, al-mafhumu sariha wanda ta hito da bayani fahimtacce karara baya buƙatan, fassaran wani madani kuma a ƙarshen ayan ma Allah ya ce in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani in dai kuna da imani to ku bar duk abin da ya rage duk abin da ya saura game da al'amari na kudin ruwa Allah ya ce fa illam taf'alu idan kuwa buku bari ba kaga kenan da aka ce fa illam taf'alu alal itlaq da dai a ce akwai buƙatar a dan rage 1% zuwa 5% dan idan percentage din bashi da yawa da Allah ya yi bayani amma bai yi bayani ba sai ya sake maganar ah, ya ce fa illam taf'alu idan ku bar duk abin da ya shafi riba ba fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ana gaya muku ku shirya a yi fada tsakaninku da Allah da manzon shi kaga kenan babu sassauci gaba ɗaya dangane da al'amari na riba wannan ayan ta gama magana a kai kuma ga hadisin manzon Allah in ka dawo ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Abdullah bin Hanzala radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhamu riban ya akuluhu rajulu wa huwa ya'lam sule daya na riba wanda mutum yake ci yana sane da cewa riba ce ya ci wannan sulan guda ashaddu yace ya fi tsanani a wajen Allah fiye da zina guda talatin da shida sule ɗaya na kuɗin ruwa da mutum ya ci tsananinsa a wajen Allah girman zunubin a wajen Allah ya fi zina sau talatin da shida in ji annabi Muhammad kaga dai zina tana cikin manyan zunubai amma sule ɗaya na kuɗin ruwa haɗarinsa ya fi zina sannan ga hadisin ibn maja riwaya ta abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce riba saba'una ah, huban wato ita riba zunubi kamar guda saba'in ne aisaruha mafi sauƙi daga cikin babukan riba an yanka harrajul ummahu a ce mutum ya tara da uwarsa da ta haife shi wanda shi da mafi sauki daga cikin wato laifuka da ake samu a dalilin cin kuduruwa mafi sauki shine ka daidaita girman zunubin da a ce mutum ya tara da gyatumar mashi Allah shi kare mu wanda hadisin nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 1844 saboda haka babu ta inda za ka samu hujjar alkur'ani ko ka samu hujja na hadisin manzon Allah wanda zai nuna maka cewa kudin ruwa idan kaɗan ne yana halatta babu wannan hujja to amma an samu malaman da suka yi ta ƙoƙari saboda su burge turawan yamma su halatta al'amarin da ya shafi mu'amala da kudin ruwa suka ɗauko wannan aya ta suratu ali imran suna cewa ai abin da Allah yake nufi shine kada a ninka wajen kudin ruwa amma idan dai dan kaɗan ne babu laifi wanda ya jagorance su akan irin wannan da'awa shi da wani babban malami na kasar masar da ake kiransa a sheikh muhammad sayyid fanfawi wanda ya rasu ranar goma ga watan uku shekarar da ta wuce bara bare ya rasu Allah madaukaki masa rahama Sheikhul Jami'ul Azhar babban malamin jami'a ta Al-Azhar yana da wannan fahimtar shi ku shine babban malami da ke da wannan fatawa cewa riba wato interest idan kaɗan ne yana halatta saboda maganar Allah da take suratu Ali Imran la ta'kulu riba abu'afan mudha'afa shi a fahimta sa ai Allah ya ce kada ku ci riba sai ya ce ninkin baninki me ma'anar ninkin baninki kenan ana nuna cewa shine laifin ba wancin riban bane don haka inda za a samu riba dan kadan ta wannan babu laifi ba a cewa mutum yana da zunubi a wajen Allah da malamai ba su sallama masa ba don babu shakka fatawa ce ta son zuciya abinda malamai suke kiran maganar Allah da yayi wannan ayan cewa mu mudha'afa ta magana ne akan matsalar riba ba wai ta sashin ma'anar shi kansa ba wato bai ba da ma'ana ma'ayan wata ma'ana daban illa dai ya karfafa maganar da ake yi a cikin wannan aya wannan shi ake cewa alosu kashi ba shi da tasiri ta wajen fassara yana da tasiri ne ta wajen balaga na wannan aya wato ta sashin balaga shine ake samun tasirin irin wannan magana amma ta sashin fassara ba shi da wani tasiri kuma ba shi kadai bane akwai irinsa a cikin alkur'ani wurare da yawa amma da a ce kalmar da Allah ya faɗa a cikin wannan ayan abu afan mudha'afa da a ce bai kawo ta a matsayin alwasful kashif ba malamai suna cewa za ta zo da alwasful mu'assir wato siffa mai yin tasiri taukidi ne cikin aya kuma taukidin yana tasiri ma ma'anan aya to wannan yana da bambanci da alwasful kashif kamar yadda uh, Allah madaukake faɗa cikin wannan aya akwai misalai da dama a cikin alkur'ani ka dubi suratul an'am Allah madaukaki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin ولا suratul an'am aya ta 38 tana ba mu misalin abin da ake ce ma wasful kashif Allah ya faɗi magana a cikin alkur'ani alhali ba ma'anar maganan Allah yake nufi ba ya kawo wannan maganan ne saboda balaga na wannan ayan ba ta ba kaga Allah ya ce wa mamin dabbatin fil ardi babu wata dabba a nan duniya wala ta'irin babu wani tsuntsu sai Allah ya ce ya tsero bi janahaihi wanda yake tashi sama amma da fuffuke tsuntsu wanda yake tashi sama amma da fuffuke eh, kaga kalman da Allah ya faɗa din nan eh, eh, ya tsiru bi janahaihi babu wani tsuntsu mai tashi sama da fuffuke akwai wani tsuntsun da zai iya tashi babu fuffuke babu wannan tsuntsu amma me yasa Allah ya faɗa wala ya tsiru bi janahihi malamai suka ce wasfun kashifun falaysa hunaka ya tsiru bi janahihi dan babu wani tsuntsu wanda dama zai iya tashi sama sai fa inda fufukin sa shi yasa Allah ya ce wala ya tsiru bi janahihi wannan wasfun kashifun ne Allah ya ce illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbikum tuhsharun kenan da zaka ɗauke. ya tsiru bi janahaihi da zaka cire daga wannan ayan ma'ana ayan za ta fito wato ko da akwai ya tsiru bi janahaihi ko babu ya tsiru bi janahaihi ma'anar ayan ta samu kamar wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin illa umamun amsalukum kaga magana kenan babu wata dabba a duniya babu wani tsuntsu face dukkan su al'umomi ne kamar ko mutane haka Allah yake nufi abinda yake nufi kenan amma sai ya kawo ya tsiru bi janahaihi saboda karfafa balaga ah, na alqur'ani duk da cewa malamai suna cewar abinda Allah ya faɗan hakan gaskiya ne saboda ya faɗa ne saboda wata balaga saboda wata hikima abin nufi akwai tsuntsun da za a yi nan gaba wanda zai tashi babu hukuki. wato abin da Allah yake nufi kenan saboda an samu jirgin sama amma asali a zamanin manzon Allah har zuwa zamunna na shekaru da yawa da suka wuce kafin a kera jirgin sama eh, wanda ya karanta ayan nan zai ce maka ah, to ya za a yi a samu tsuntsu wanda zai tashi sama amma ba fufuke kaga abu zai rudar da shi babu tsuntsun da zai iya tashi babu fufuke amma yanzu an yi ga tsuntsu na tashi sama kuma bai da fufuke ah, kenan Allah ya faɗa bisa la'akari da alwasful kashif sannan kuma da akwai hikimarsa ah, akwai ah, mu'ujiza ta alqur'ani da kuma balaga wacce Allah madaukake ya sanya cikin littafi sannan na uku Allah ya faɗi wannan magana saboda ko da an samu tsuntsu wanda baya iya tashi to wannan tsuntsu ba a sanya shi cikin tsuntsaye sai a mai da shi cikin dabbobi wato abin da Allah ke nufi kenan don haka yasa kaga jimina jimina ake ce mata ko jimina ba ta iya tashi da fufukinta to amma don haka yasa ba a sa jimina a cikin tsuntsaye domin jimina ba za ta iya tashi sama da fufukinta ba amma in ka sa ta cikin dabbobi malamai suna cewa da za ka tara dabbobi yadda Allah madaukake faɗa cikin ayan nan ma min dabbatin kenan a kawo doki a kawo jaki a kawo alfadari a kawo jimina kaga jimina yana babi na tsuntsaye ko sai a sa su yi layi sai a ce to a gwada gudu wallahi hatta doki ba zai kama kafan jimina ba saboda shi jiminan tun da yake baya iya tashi da fufukinsa to Allah ya dawo da shi cikin babi na dabbobi baya cikin tsuntsaye malamai suka ce jimina yakan yi tafiyar kilomita 60 a awa daya kilomita 60 sannan idan ya zabura wajen gudu tsakanin kafarsa guda da wancan kafan ana samun mita takwas zuwa goma wani doki ne zai iya wannan gudun saboda haka sai Allah ya ɗauko jimina sai ya dawo da shi babi na dabbobi saboda me saboda baya iya tashi da sa don haka yasa idan Allah ya faɗi magana cikin alkur'ani to yakan faɗe ta da balaga ah, da kuma wato wani ilimi wanda ya bar wa kansa sani kamar yadda ya faɗa yake wala qa'irin yatiru bi janahihi tsuntsu mai tashi da fuffuken sa saboda Allah ya san za a samu tsuntsun da yake iya tashi kuma bai da fuffuke kamar yadda yake faruwa a yanzu ga wani misali a suratu fussilat Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum cikin alkur'ani alhali ba ma'ananta yake nufi ba shine ake cewa alwasful kashif kamar yadda ya faɗa mana ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba abu'afan mudha'afa Allah ya ce kada ku ci riba sai ya ce ninkin ba ninki to karka dauka ninkin ba ninkin nan shine abin da Allah ke nufi kada ku ce riban shine ma'anar Allah amma ninkin ba ninki ya faɗa ne saboda balaga wanda kuma akwai hikimarsa sai ka koma eh, kamar ilimin balaga na alkur'ani zaka fahimci me dalilin da yasa Allah ya faɗi wannan ah, shine malamai suke bada misali da aya ta shida ta suratu fussilat Allah madaukaki ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kace musu ya kai Muhammad ni mutum ne kamar ni mutum ne kamar ku yuha ilayya amma an min wahayi an ma ilahukum ilahun wahidin cewa abin bautan ku abin bauta guda ɗaya ne fastaqimu ilayhi sai ku daidaitu ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa wa wailul lil mushrikin kuma kaito ga masu shirka da Allah alladhina la yu'tuna zakata waɗanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafiruna sannan su masu kafircewa ne game da lahira ah, kun gani cikin ayoyi cikin ayan da muka karanta dinnan akwai wani lafazi wanda Allah ba shi yake nufi ba ya faɗe shi ne saboda balagan wannan aya aka ce fawailul lil mushrikin magana ta gari sai Allah ya ce allazina la yu'tuna zakata allazina la yu'tuna zakata ba shine abin da Allah ke nufi ba abin da Allah ke nufi wailul lil mushrikin kaito ga mushrikai wa hum bil akhirati kafiruna wadda ma can sun kafirce mu lahira dalilin da yasa aka ce allazina la yu'tuna zakata sifatun kashifa ce saboda ai la yujadu mushrikun yu'ti zakata akwai wani kafirin da yake bada zakata zakka ne aka ce kai to ga kafirai amma waɗanda ba sa ba da zakka ka taba ganin kafiri mai ba da zakka <laughs> saboda haka cewa allazina la yutuna zakata Allah ya faɗa ne wasun kashif kawai ba wai yana nufin ma'anarsa ba in ka duba nailul awtar na al-imam shaukani mujallal na bakwai shafi na goma kitabu dima'i babu ijabil qisas bil qatl al amdi ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ruwaito maganar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar sai a dalilin ɗayan uku ko dai a sanya buzani zawari ne wato wanda ya taba aure aka samu ya yi zina wa nafsu bin nafsi ko kuwa ya kashe wani ne to nan dole za a kashe shi saboda alkisas matukar wato ba a yafe masa ba wa tariku litinihi wanda ya bar addininsa almufariqu lil jama'a shine wanda ya rabu da jama'ansa kaga wannan hadisin ba ma ayar alkur'ani ba ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma ita kanta maganar manzon Allah din akwai sifatul kashifa ciki akwai balaga balagar da take ciki dan inji al-imam shaukani ka duba nailul awtar yana magana akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu imri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar magana ta gare da sai ya ce illa bi ihda salatin kawai amma sai ya ce yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah akwai wani musulmin da baya shaida wannan ne hillu يحل دم امرئ Jinin mutum musulmi baya halatta a zubar. in aka ce mutum musulmi dama an sani ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma duk da haka sai manzon Allah ya ce musulmin da ya shaida cewa babu abin da ya cancanta abota masa sai Allah kaga wannan taukidi ne kawai saboda dama kowane musulmi ya shahadu Allah ilaha illallah wa annahu rasulullah eh, don haka al-imam shaukani ya ce hada wasfun kashifun wannan balaga ce aka samu cikin maganar manzon Allah li'anna al-muslima la yakunu muslim musliman illa idan kana yashhadu tilka shahada saboda ai bayan da za a yi mutum ya zama musulmi dama sai an same shi da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah don haka yasa in ka dubi riwayoyin wannan hadisin sabani riwaya ta Abdullah bin Mas'ud ba za ka ga wannan al-i'tiraf da aka samu a gaban shi ba a cewa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah a riwayar na na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu imri'in muslimin illa min salasati shikenan kaga ba a samu da ce la yahillu damu imri'in muslimin sai a ce yashhadu an la ilaha illallah dan imri'un muslimun da'iman an riga an sani yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma manzo Allah ya faɗa saboda ƙarfafa wannan magana haka kuma wato a riwaya da aka samu ta wasu sahabbai baya ga na Aisha ka taras babu wannan lafazi na shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah saboda haka ƙara wannan kalman annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka ne saboda ƙarfafa maganarsa ga sahabbai da nuna darajar musulmi a wajen Allah don haka idan aka ce wasfun kashifun ana nufin ƙari da aka samu a cikin magana saboda ƙarfafa maganan amma ba don ƙara ma'anar wannan maganan ba wannan shine ilimi na balaga wanda yana cikin alkur'ani kamar misali kuma a suratu ali imran aya ta 187 Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul ce wa iz akhadha Allahu mithaqa utul kitaba lokacin da Allah ya dauki alkawarin waɗanda aka ba su littafi al-yahudu da nasara Allah ya dauki alkawari wajen su alkawarin da Allah ya yi da su latubayyinunnahu lin-nasi lallai za ku bayyana wannan gaskiyan ga mutane sai aka ce wa la taqdimunahu ba za ku ba me ma'anan kuma wannan hmm? lalle za ku bayyana shi ga mutane da aka ce ba za ku ba da eh, kaga kiran ma'ana guda ce ko ah, da aka ce ba za ku boye ba duk wanda aka ce ka bayyana ya san ma'anar abinda ake nufi kada ka boye amma sai Allah ya ce za ku bayyana ba za ku ba me ma'anar ba za ku boye ba ce sifatun kashifa ce wannan taukidi ne na balaga baya ƙara ma'ayan wani daɗin ma'ana saboda idan aka ce za ku bayyana gaskiya ga mutane sun riga sun san abin da ake nufi ba sai an ce kada ku ɓoye ana daɗa maimaita magana kenan abin da aka faɗa zo ne dai ake maimaita shi saboda akasin bayyanawa shine ɓoyewa don haka wala taktumunahu wasfun kashifun ne lamun shi'un wato kenan baya samar da wata ma'ana na daban don haka yasa da zaka cire daidai wannan gurin ma'anar ayan za ta tafi daidai ba tare da an samu nakasu ba wa yadda akhadha Allahu misaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi fanabazuhu wa kagan maganar aya ta tafi daidai kowa ya fahimci abin da ake nufi ko da baka sa wala ku ba amma me yasa aka kawo wala ku? saboda balagar wannan aya wato Allah tabaraka wa ta'ala ka san shi alqur'ani baya ga cewa magana ce ta Allah sannan kuma an tsara shi da wata hikima yanda Allah tabaraka ta'ala yasa ya zamanto littafi mafi girma ta wajen mu'jiza mai tabbata har zuwa ƙarshen zamani ba yanda za a yi dan adam ya kawo tsari irin na alqur'ani don haka yasa Allah sai ya dinga saka wasu wasu hikinki hikimu a cikin alkur'ani yanda zai tsara littafin da kuma yanda zai ƙara ƙarfafa maganar da ke cikin alkur'ani amma asali magana mai ba da ma'ana an santa maganar da take ƙarawa magana kwalliya ita ma malamai sun santa wannan abin da zai baka fahimta shi shine ilimin balaga haka in ka dawo suratul hajji aya ta 46 Allah madaukake ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum

ta 46 afalam yasiru fil ardi mai ya hana mutane su yi tafiya cikin duniya in kun yi tafiya za ku ga abubuwan ban mamaki za ku ƙara samun tsoron Allah za ku samu damar yin tunani Allah ya ce fata kuna lahum qulubun nuna biha idan sun yi tafiya za su samu zukata wanda za su yi hankali da su ana yin hankali da wani abu ban da zuciya babu abin da za ka yi hankali da shi in banda zuciya amma Allah sai ya kawo ya aqiluna biha saboda karfafa maganar wannan gurin da za ka cire wannan maganar za ta yi ma'ana fatakuna lahum qulubun aw azanun fa innaha la ta'mal qulub eh, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur amma sai Allah ya ce ya aqiluna biha don taukidi wato saboda ya karfafa maganar da yake faɗa in mutum ya bar gida to fa zai samu ilimi wannan dama malamai sun faɗa duk wanda ya bar gida to insha Allah zai yi ilimi kafin ya dawo to in kuwa zaka bar gida zaka ga abin da zai sa maka tunani fatakunu lahum qulub fatakuna lahum qulubun za su samu zukata yaqiluna biha wanda za su yi hankali da su Eh, wanda za su yi hankali da su kamar kenan akwai zuciyar da ba a hankali da ita au azanun ko su samu kunnuwa yasma'una biha wanda za su iya jin magana da su wanda duk taukidatin ne wanda baya daga cikin asali abinda Allah ke nufi ga mutane wato tafiyar ita ce ake son da kayi in kayi zaka ga abin da zai sa kayi hankali shine da Allah ke nufi amma da aka kawo yaqiluna biha yasma'una biha waɗannan dukkan su wasfun kashifun ne da malamai suke faɗa da haka nan a suratul baqara aya ta 192 Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah hajja wal umrata lillah da ta suratul hajji Allah yana magana akan matsala ta aikin hajji a ciki kuma a takaice Allah yana magana ga wanda ya aikin hajjin tamattu'i duk wanda ya yi aikin hajjin tamattu'i to dole ne sai ya yanka rago akwai yanka a kansa yasa Allah ce ah, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid wanda ba shi da hali yanda zai yanka rago saboda yayi aikin hajjin tamattu'i sai Allah ya sake ba shi dama akwai dama ta wanda yake wato matalauci ne ba shi da halin yanda zai yanka rago fa siyamu salasati ayyamin fil hajji sai yayi azumin kwanaki guda guda uku a can wato daga cikin kwanakin aikin hajji ya yi azumin kwana uku a makka wa saba'atin ya yi kwanaki bakwai idan rajatun lokacin da aka dawo gida sai Allah maɗaukaki ya ce tilka asharatun eh, to ka kara da mene kamila ko tilka asharatun goma kenan amma in ka ce kamila cikakku malamai suka ce akwai goma na kasashe akwai babu wani goma na kasashe ya ce tilka asharatun an ce goma kenan domin da an ce kai azumin kwana uku yanzu an ce ka kara da kwana bakwai ya ce tilka asharatun magana ta kare kwanaki goma sai Allah ya ce kamila me ma'anar kamila cikakku in ka ce cikakku to shin akwai goma na kasashe babu goma na kasashe to meye hikimar kawo kamila malamai suka ce wasfun kashifun balaga ce ta alkur'ani Allah ya kawo wannan kalba ne saboda daɗa tsara alkur'ani yanda zai yi ma'ana ya kama hankali ya zama to yana da kwalliya yana daga cikin wannan misali abinda Allah ya faɗa a suratul nisa'i aya ta 23 hurrimat alaikum ummahatukum allah. أبناؤكم وأمهاتكم وبناتكم kirga mana matan da aka haramta wa musulmi ya aura daga cikin waɗannan mata sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum an haramta muku auren agola waɗanda suke cikin ɗakunanku min nisa'ikum allati da kaltum bihinna agolan matanku waɗanda kuka tara da su eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allati fi hujurikum waɗanda suke cikin ɗakunanku kaga wannan kalma na waɗanda suke cikin ɗakunanku bai ƙara ma'ayar wata ma'ana illa kawai ta wajen balaga domin idan mace ka riga ka aure ta ya zamanto ka tara da ita to wannan mata inda ka tara da ita yar da ta haifa haramun ne ka aura wannan yar an kawo ta gidanka ko ba a zo da ita gidanka ba dai haramun ne amma shi Allah sai ya kawo Allah sai fi hujuri kuma wadanda ke wato wadanda suke dakunan ku kenan kamar agolan da ta zo wanda ba ta zo fa halal ne a ah, haramun ne ko da ba a kawo agolan gidanka ba in dai ka auri mace to yar ta haramun ne gare ka amma Allah ya kawo Allah sai fi hujuri kuma saboda me wasfun kashifun daɗa tsara alkur'ani da kawo balagarsa da fito da hikimarsa yana daga cikin abin da Allah ya ba da misali da shi inda yake magana a suratul ahzabi aya ta 32 ya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i لتبتغن في بيوتكم ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa ku ba daidai kuke da wasu mata ba in tunna in kun kiyaye dokokin Allah kenan don haka fala takhda'na bil qawli kada ku ringa tausasa maganar ku in za ku yi magana da mutane domin idan mace tana tausasa muryanta ah, fasiki sai yayi sha'awanta fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa idan za ku yi magana ku faɗi magana sananniya bace babu alaman zato a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa karna fi kunna kuma ku tabbata a cikin gidajenku don ba a ce ma ku zauna ba wa karna ku tabbata a cikin gidajen ku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kada ku rika fita irin fita na jahiliyan farko kaga wannan kalma ta al'ula ba ta ƙara ma'ayan nan ma'ana domin in ka ce tana da ma'ana to kenan an ba mu matan annabi damar su yi fita na irin jahiliya na biyu ko na uku ko na ɗaya nan ne sai kawai ba a ce su yi ba wato al'ula ita ce aka hana su saboda haka kalma ta al'ula ba ta da ma'ana mai zaman kanta domin wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al'ula kada ku yi mummuna fita fita irin na jahiliya shine kawai Allah ke nufi an gane amma in ka ce al'ula yana da ma'ana ga aljahiliya din nan to kenan kana nuna cewar an ba su damar su yi fita na jahiliya na biyu ko na uku ko na hudu na farkon nan ne dai aka ce kar su yi fita irinsa alhali shi abinda Allah ke nufi fita irin na zamanin jahiliya Allah itlaq haramun ne saboda haka kalma ta al'ula sai ta zamanto an kawo ta ne don a daɗa tsara ayan wato ma'ana balaga ta yadda zai kama hankali da kuma tsari irin da larabawa akwai bayanin da al'imamu tabari ya yi allah maɗaukake masa rahama al'imamu tabari shine shekul mufassiri shine shugaban malaman tafsirin duniya shine mutumin da ya fara rubuta littafin tafsiri na sunna al-imam tabari bil malami ne mai ilimin gaske ka duba mujallaji na farko na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha hudu yana fassara waccan aya da muka karanta ta suratul eh, an'am yana cewa fa in qala qa'ilun fama wajhu qawlihi kamar misali inda Allah yake cewa wa abin nan wala ta'irin ya tsiru bi janahaihi yace ta'irin ya tsiru bi janahaihi wa hal ya tsiru ta'iru illa bi janahaihi kana iya tambaya akwai tsuntsun da zai tashi ne babu fuffuke sai Allah ya kawo babu wata dabba da take tafiya akan kasa babu wani tsuntsu mai tashi da fuffukensa fama fil khabari an tayaranihi bil janahaini min fa'ida yake ce to me fa'idar kawo bayani game da cewa tsuntsu wanda ke tashi da fufukensa sai al imamu ya ce akwai dukkan man da ka gani Allah ya kawo ta a alqur'ani tana da nata ma'ana da kuma dalili illa dai magana tana zama kamar kashi akwai maganar da ake isar da ita gare ka ka fahimta sannan akwai tsarin maganar da ake gwada maka kuma don ya nuna maka cewa maganar an yi ta ne da ilimi ba da jahilci ba saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara littafin sa akan irin wannan hanya الإمام الطبري kitab إن الله تعالى ذكره أنزل هذا الكتاب بلسان قوم al الله يسوكد القرآن يسوكد شيني ne da harshen larabawa. alqur'ani Allah ya kawo shi ne da harshen larabawa wa ma ya arafu na bainahum abinda larabawa suka sani tsakanin su wa yasta'milunahu fi mantiqihim yanda suke magana junansu larabawa uh, wato khasabahum ta wannan hanya Allah tabaraka ya yi magana da larabawan ya saukar musu da alqur'ani kenan dama can suna da harshen su na larabci suna da tsarin yanda suke maganganunsu, sai Allah ya saukar da littafi gare su idan littafin nan bai zo da tsarin da su suka saba ba za su cewa wannan littafin Eh, ba na larabawa ba ne saboda mu a larabci ga yadda muke mu abubuwan mu to sai Allah in ji al-imamu tabari yace fa idza kana min kalamihim ya zamanto alkur'ani Allah ya kawo shi da harshen larabawa don haka sai ya saukar da alkur'anin a tsari na larabci al'imamu tabari sai ya ce su kuwa larabawa a yadda al'adarsu take idza arada mubalaga fil kalam idan balarabe yana son ya tsananta ya nuna tsanantawa wajen magana wanda hatta hausawa sun ɗauko wannan ba su sani ba hausawa sun ɗauko ban san kuma su kabilu ba sun ɗauko wannan tsarin daga larabawa alhali ba su ma sani ba balarabe idan yana so ya tsananta magana in ji kabari ya ce sai ya ce maka kallamtu fulanan bi fami na yi magana da wani da baki na ah, to dama ana magana ne da wani guri in ban da baki amma balarabi sai ya faɗa haka ya ce na yi magana da wani da baki na wato da baki na na yi magana da shi to dama ana magana da kane ko da kunne ai da baki ake magana me hikimar kawo da baki na kaga ya faɗa ne saboda taukidi karfafa magana ko ko balarabe sai ce maka mashaitu ilaihi birijili. da kafafuna na taka na je gunsa to dama da ka zaka tafi da ƙafafuna na taka na je har gurinsa wato kana nuna ni in tashi zuwa har gidan wane da ƙafafuna ba ban hau abin hawa ba saboda ƙarfafa magana sai ka kawo da ƙafafuna na tafiya Eh, al-imam ya ce wannan al'ada ce ta larabawa sannan za su ce barabtuhu bi yadi na da kiwana da hannuna to da me zaka dake shi dama ashe da hannu ko shine khasabahum eh, ta'ala sai Allah ya magana da larabawa da ya tashi saukar da alqur'ani sai ya kawo alqur'ani da harshen da suka saba wato da larabci da kuma tsarin da suka saba don haka sai alqur'ani ya zamanto yana tafiya a irin wannan tsarin wanda in ka duba haka za ka taras kamar kuma hatta al'ada ta hausawa ita ma tana tafi da wannan tsari za ka ga ana faɗin haka ai da kansa Uh, wato ya tafi wajen wane da kafansa ya je gun wane kaga ya faɗa shi bai san cewa maganarsa kamar akwai taukidi ba domin ko da bai faɗi cewa da kafarsa ba ai tafiya da kafa ake ko sai zaman to karfafawa ne ga wannan magana wannan shi ake ce ma wasfun kashif wanda ya dade a wato harshe na larabawa tun kafin Allah ya saukar da alqur'ani gare su saukarwansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam tabari ya bada misali da tarihin annabi Dawud alaihi salam yace wa hal ataka naba'ul khasmi is tasaffarun bisab yastasawwaru al-mihrab Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin labarin masu jayayya da juna wasu abokan gardama labarin su ya iso gare ka kuwa wasu masu jayayya da juna iz tasawwaru mihrab lokacin da suka tsallaka sai ga su a wurin ibadar annabi Dawud alaihi salam iz dakhalu ala Dawuda kwatsam sai ga su ga annabi Dawud fa zi aminhum annabi Dawud ya razana saboda shi yana ganin ya shiga wani wurin ibada daga da shi sai Allah sai ga mutane sun faɗi wannan guri kazu sai suka ce la takhaf kada ka ji tsoro kasmani baga ba'duna ala ba'din mu biyun nan masu jayayya ne yana kokarin ya danna daya ya kuyi kwara ga daya wannan dalili yasa muka kawo kan wurinka a ce masu jayayya guda biyu amma kuma sai aka ce in tasawwaru ya zo bil jam'i kaga ya tsara ma mutum biyu malamai sun yi ta magana akan dalilin haka ana cewa saboda dalilin husumarsu shi yasa aka ce aka ba su lamiri na jam'i in tasawwarun mihrab alhali mutum biyu ne sun taho ga annabi dawuda suna jayayya da juna suka ce masa masa fahkun bainana bil haqqi muna so kai hukunci tsakanin mu hukunci na gaskiya wala tushfit kada a samu kai murdiya kada kai zalunci kada kai cuta wahdina ila sawa'i sirat ka shirya mu zuwa ga wato tsakiyar hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya sai ya ce masa inna hadha aqilahu tisun wa tisuna naja aqilahu tisun wa tisuna farko yace inna hadha laqaqilahu tis'un wa tis'una na'jatan kaga dan uwana din nan yana da tumakai ɗari ba ɗaya waliya na'jatun wahida ni kuma ina da tunkiya guda ɗaya to ai da ma an kace tunkiya ya kamata ma an gane ko to wannan ya dace da maganar bahaushe uh, a maimakon ya ce mace sai ya ce maka mata ɗaya to ai dama in ka ce mace ana nufin me guda ɗaya ne ko in aka ce mata fa sun fi ɗaya kenan to haka nan yazo a wannan tsari wato wannan yana da tumakai ɗari ba ɗaya ni kuma yana da tunkiya in yace ina da tunkiya magana ta ƙari sai ya ce wahida guda ɗaya tunkiya dama in aka ce tunkiya ai ɗaya ce domin in ta fi ɗaya ba za a ce mata na'aja ba sai dai a ce mata ajin ko amma sai ya ce waliya ajetun sai kawo wahida wahidan nan taukidi ne wanda sifatun ah, yanda malamai suke faɗa wato sifatun kashifa ah, lamun shi'a Allah ya kawo ne saboda karfafa balagar wannan labari da ake game da waɗanda suka kawo jayayyar su gaban annabi Dawud alaihi salam ire-iren wannan suna da dama cikin alkur'ani saboda haka Allah madaukaki ya ce ma musulmai ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min riba allazina amanu taqullaha ku kiyaye Allah wa zaru ma baqiya minar riba ku kyale duk abin da ya ragu na al'amarin riba in kuntum mu'minuna in kun kasance masu imani wanda wai cewar Allah abu afa mudha'afa ninkin ba ninki ba wai ana nufin sai ribar tana da yawa ba komi kankantan kudin ruwa haramun ne shi yasa Allah ya ce in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ku gashi da aka ce afafan mubaafa wannan sifatun kashifa ce wato abinda malamai ke cewa taukidi ne aka kawo saboda karfafa maganar eh, hani na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma siffanta al'adar larabawa saboda tun kafin zuwan annabi haka al'adar su take idan ka zo ka karbi bashi dubu goma ce to bayan wata daya za ka biya amma in ya wuce wata daya kudin na ya zama dubu goma sha biyar in ya kai wata biyu dubun na ya kai eh, kudin na ya kai dubu ishirin in ya kai wata uku da ya kai dubu ishirin da biyar in kuwa ka bari ya shekara to dubu dari ne to ana ka kuma ya riga ya san hanyar samun ka dama tana da kunci ko kuma duk idan da kake bukatan ƙari in ka dawo sai ya ƙara maka kuma kudin ruwa ɗin ninkawa yake ninkin ba ninki har a waye gari ka gama ainihin kuɗin da ka karɓa ma ɗan kaɗan ne bashin da yake kanka ya zama miliyoyi to wanda tsarin yahudawa ne wa addinin musulunci yana fada da shi eh, don haka yasa Allah yake cewa abu afan ba'afa ana ninkawa ana maimaitawa wato ya zamanto kaman dabi'a ce ta interest ya zamanto ana ninninka ta to ko da ba a ninka din ba ko da kudin ruwa kaɗan ne ko mi kankantar sa haramun ne saboda wancan aya wacce Allah maɗaukaki ya hana mu yana cewa in dai muna da imani mu nisanci duk abin da ke da alaka da kudin ruwa in kuntum mu'minin in kuwa ba mu yadda ba to babu shakka Allah ya mana sanarwa taf'alu idan buku bari ba fa'zanu bi harbin min Allah to ana sanar da ku faɗa daga Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da manzon shi Allah shi kare mu salli ala Muhammadin ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala kama barakta أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك